قد رأيت المشيب نورا يبتد نور الطريق ثم أهدى كان نور, كان نور الشباب عارية عندي تركها المعيب حتى استردى ما لنا من بيان أحوال أن متاكين كهولا مرحلة كهولا lokacin da mutum ya kai shekara talatin da biyar har lokacin da ya kai shekara hamsin nan shekarun ya faɗin mana irin siffofinsu cewa a cikin waɗannan shekarun akwai sauran ƙuruciya akwai karkata zuwa ga ƙuruciya da sha'awa to mutum shi ma sai taka tsantsan da wannan yanayin shi ne ce kadara aikul mashiba yace haƙiƙa na ga almashiba furfura tsufa nuran wani irin haske ne yabtaddu nura tsariƙi wanda ya zo ya haɗe da hasken hanya sun ma'ahda sannan kuma ya shirya ta idan ka fara ganin furfura ta fito maka to alama ce ta ana nuna maka ka ƙara tattara ina ka ina ka ka ƙara shiri tsakaninka da Allah ta'ala ka ƙara samun kusanci zuwa gare shi ka ƙara nisantar abaibaɗan da ya hana ka ƙara riko da nafulfuli kana nuru shababi ya ce ai hasken kuruciya ya kasance ariyatan indi aro aka bani ko ba haka bane akwai haske a cikin ƙuruciya to aro ne taraka hal mu'iru wanda ya ara min ya bar wannan hasken hatta staradda har wata ne shi kawo min kayana yaushe ne yace kawo min kayan shi ma sirta tahlan lokacin da ka fara zama dattijo mun gane ai lokacin da ka fara zama dattijo a daidai wannan lokacin an kwace kuruciyar da aka baka hasken nan da ka sama da yanzu an ansa Abuja ma aka ba mun gane kada ra'aytul ba. haƙiƙa na da furfura nuran wani irin haske ne ya fitaddu wanda yake zuwa ya haɗe da nuran tsariki da hasken hanya sun ma'ahada sannan ya shayyata na nuna maka karuwa ake kaɗa maka cewa ne da tara da ajalu kana nuru shababi ariyatan indi wannan hasken kuruciya ya kasance ariyatan abin aro ne in dai a wuri na aka ara mini raka hal mu'iru me ara mini ya bar ni da shi har ta da har ya dawo ya zo ya karɓi sai ce a bashi kayan shi shi kinan sai ga farfara kuma ta zo mu a haka kuruciya take yasa idan ka ga dattijo kaga mutum ya tsufa daga matashin dattijo har tsoho wanda ya tsufa in ka gani to kai ma ka rika tunowa za ka je shi yasa ashiyukh wal musinnuna لهم حقوق في الإسلام سنة دوس حقوقات في المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا التاوى لما سئلني da sarakuna ya ba su matsayi ɗaya ce suna cikin waɗanda ya waje ba a haƙƙa girmama su inna min ijlalillahi ta'ala ijlala lishaibatil muslimi wal imam al muqsiti wa qari al qur'ani ghayr al jafi fihi wal ghayr al jafi anhu wal ghali fihi mutum uku in ku girmama su Allah ka girmama na farkon su shine wa bushaibal muslim musulmi ne tsakwara sannan na biyu shugaba mai adalci sannan na uku makarancin alkur'ani wanda bai saka ci game da karatun alkur'aninsa bai saka ci game da iliminsa sannan ba dan zakewa ba ne shi ba dan zafi ba ne shi dan tsaka tsaki ne shi mun gane wa walahu aiban ودولا نم وله نم وقلتنا الإمام ابن الجوزي أما النساخ ما سقط اللتاف سنة سكيرو بتئر ولنا من قال يشي عشت وظل الشباب ممدود والغصن يحتز والصبا غود فأقبل الشيب في عساكره أسود غاب فغابت السود كنت في ظلمة فأشرق فجر المشيب فالليل عنه مطرود قد يبس الغصن في نضارته ومال بعد استقامة عود وحالة الموت فانتظره ولا لعمري يسير يسير معدود لا بد من مزعج غلا غرر هيحات باب البقاء مسدود والسمع قد صم عن مواعظه والجهل فاش والقلب جلمود عشت وظل الشباب ممدود عشت وظل وظل الشباب ممدود عشت وظل الشباب ممدود والغصن يهتز والشبا غود فأقبل الشيب في عساكره فأقبل الشيب في عساكره أسود غاب فغابت السود أسود غاب فغابت السود أسود غاب فغابت السود أسود غاب فغابت السود كنت في ظلمة فأشرق فجر المشيب فالليل عنه مطرود كنت في ظلمة فأشرق ذقن المشيب فالليل عنه مطرود كنت في ظلمة فأشرق فجر المشيب فالليل عنه مطرود كنت في ظلمة فأشرق رجل مشيب فالليل عنه مطلوب أن يبس الغصن في نضارته أن يبس الغصن في نضارته وما لبعد استقامة عود وما لبعد استقامة عود وهالة الموت فانتظره وذا الموت فانتظره وفاء لعمري يسير يسير معدود لعمري يسير يسير معدود لا بد من مزعج غلا غرغ لا بد من مزعج غلا حيحات باب البقاء مسدود حيحات باب والسمع قد صم عن مواعظه والجهل فاش والقلب جلمود يشي عشت عيو وظل الشباب ممدود انور عشت عيو وظل الشباب انور kuruciya بثمرتك ممدود اكي تجامني اتا ممدود حقي تجنسع هذا والغصن يحتز أما ريشينا تروى ريشينا تكركتاوى هنا باجريتي والصيبا فنن يارن برود آه. شي كومي زمن من اسكا الصيبا يارن تاكو الصبا كالكتا كو الصبا يارن تاكو الصبا كالكتا karkacewa ta zaman mini hudun ita ce iska mun gane ku kalle da ya tasbihi ruciya inuwa ruciya inuwa dare shi yana tarawa karkata daga daidai ita kuma ita ce iska da ke kadowa take kada wannan reshen akbala shaibu ina cikin wannan yanayin sai ga tsufa ya zo sai a sake a cikin rundunoninsa manyan manyan sojoji ta suke da makamai suka zo a matsayin usu da gadi a matsayin wasu zakokan daji farabatu sudu koji kenan kausaran nan na zuwa a matsayin da rundunarta farabatu sudu sai bakin gashi ya tafi shi sai ga na da fari kawai kuntu fi zulmatin da na kasance a cikin wani duhu fa ashraqa fajrul mashibi sai kawai alfujir na farfara sai ya keto fallailu anhu matsurudu kawai sai aka kori daren ina cikin duhu na rudani na ƙuruciya sai ta tsufa ta zo tsufa ya zo kuma tsufan nan da ya tashi zuwa da rundunoninsa ya zo amma dole ya kori kori nan duhu kan ya bisa husnu tare shi ya bushe fi mabaratihi hali da yana cikin ɗanyen takarsa وما لعود شي اتشي يكركشي بعد استقامة باين باين اميكي داني جاء اين شي تفيا مالا جري شي كيوم تنيا دقوسا زعمتني شيخا ولست بشيخ انما الشيخ من يدب دبيبا انما الشيخ من يدب دبيبا وهوتكم ينا فيها وكنت عن أمشي على رجلين معتدلا وصرت أمشي على الأخرى من الخشب إذا نادوني قفا أفو قد يبس الغصن كيش يا بوشي في نظارته أتكن أن يتحس كنسا وما لعود في إتشي يرجع يقركشي بعد استقامة ما يندى أديدي شيء فنن وحالة الموت فنن ينا متوى فانتظره في الجراش وزال عمري وان النار الى الله وان غيناك هننسا يسير يسير ينا تفيا ينا تفيا معدود ابن تجاوى زيزو لا بد من مزعج والله ما مكوا كنا دني فرجت الدكي وان زي ساكا فرجتا غلا وان دي تفكا اما سين غغغون اما سين غودي حبشي هيهات يا يني سباب البقاء مسدود ko tabbata masdudun an toshe ta wasu qad samma amma ji ya kurumce an bawa'irihi game da wa'azin da mutuwa ke masa wal jahlu fashin jahilci kuma ya watsu wal qalbu jalmudu zuciya kuma ta zama me zuciya ta zama dutse fa dutse fa mulmulallen dutse shamulalle shine jalmud ko mikarrin mifarrin muqbilin mudbirin ma'an عجل موج صخري حقه السيل من عهد حتى يقول كيف يش خجل موج صخري دوسي شامل اللي لا وأذن أنا شيء أما دوسي أنا كيفش الإمام الجوزي وأنا لم بيتوتا وقال رحمه الله كما أهل يؤود ما مضالي راجعا أم هل أرى نجومه طوالئا إذ إنه كرس زمانا ماضيا جدد حزنا انقضى وراجئا وجن باقو مي ما مدام يسا إيه كلمة شي إذ إنه كرس زمانا ماضيا جدد حزنا انقضى وراجئا رنغاني باجر بذي الباكي وأدرك ما مضى لعل ما يبقى يكون نافئا كان الصبا لهوا عجيبا جاءه يا سرعان ما فطمت واضعا ما ما خلت قبل الشيب شيما يقول عن حين أن ينفك ما خلت قبل الشيب أن ينفك غضأ بالدر فدما راضعا لهفي لأيام مضت في غرة ووحدة قد حبت بوائع أهل يؤود ما مضى لي راجعا شن أهل يؤود سي هذا ما حيث حرفا استفهامي بيو بهل ده همزة يشي أهل يؤود ما مضى شن ينزع بندي شو دي مني يؤود زي داو لي أجرين راجعا هنا مداوة داو shin abin da ya riga ya wuce min zai dawo hmm? ana dawowa daga cikin khasa'is na lokaci anna ma fata minhu la ya'udu wa la yu'awwad duk abin da ka rasa a lokacinka duk abin da ka rasa a lokacinka to ba zai dawo ba kuma ba a musanja maka shi shi kenan ya tafi idan ka rasa minti ɗaya a rayuwarka so ya tafi in ka rasa takwas ɗaya in ka rasa awa in ka rasa shekara ɗaya in ka rasa wata ɗaya shikenan sun tafi ba za su dawo ba Taubawi hmm. yana cewa kullun na fa'ishi in ba'at قد تعوض العمر إن ضيعت ليس ليس يعوض كل النفائس إن ضاعت قد تعوض دكتن أبادي ما تتعدى مؤكرة ساسو تذائي مسنجاس أما فالعمر إن ضيعت ليس معوض ليس يعوض أما إذا انقطعت رأي وقلوك تنفسك تفي تو والله بذاء مسنجامك وبذاء سداوبا haka ne kun yarda amma hal ara nujumahu tawali'a ko ko ina ganin nujumahu taurarin waɗannan lokutan nawa da suka tafi tawali'a za su iya za su za su bullo su dawo za su sake dawowa ba za su dawo ba duk lokacin ka da ya tafi shi kenan yanzu ka ɗauko hoton ka na jariri in kana da hoto yan wanda ake ɗauka ɗin nan a sa a ɗaki a sa a falo ka ka ganka haka dawo a zama haka iz innahu karrat zamanan madiya iz innahu domin wannan abin da ya wuce mini karrat zamanan madiya an ɗauke shi a matsayin zamanan madiya a matsayin wani lokaci wanda ya tafi karrat zamanan madiya yana dawo min a matsayin lokacin da ya tafi jadda da huznan sai ya sabunta min bakin ciki in aba wanda bakin cikin nan ya ƙare wa raji'an kuma ya sake dawo min yanzu duk lokacin da na tuna na rasa wani lokaci a rayuwa ta ya tafi ba wani abu ne amfani da shi ba to yana tuno min da bakin ciki a rayuwata Ba bidil baki ku ji wannan nasiha badir bidil baki kace kai gaggawa ka rasu wanda ya rage maka wa adrik ma maza sannan abin da ya riga ya shuɗe maka to ka riske shi idan ka rasa ka kayi abu mara kyau a baya to yi kokari a gaba kai abu mai kyau shine kayi idraku ma maza a ci la'alla ma ya buka wataƙila abin da ya saura ya kunu an ya kasance maka mai amfani a duniya da lahira idan ka yi wani abu mara kyau a baya shekarunka na baya sun kasance shekaru ne marasa kyau to yi ƙoƙari a shekarun kada na gaba ya zama ka shafa wannan abu da kai na baya ce kana siba ko kana saba kana siba yarinta ta kasance lahwan ajiban wargi ne mai ban mamaki Ja a wanda ya zo masa ya sar'ana ma fatimat wadi'a ya sar'ana ya gaggawar ma fatimat wadi'a abinda mai haihuwa take yayewa yanzu ne wadda ta haihu sai kuma ta yaye ma khiltu wallahi ban zata ba kabla shaibi kafin in samu kafin in yi kafin in yi in samu furfura da zo min kaina an yamfakka ruba'un biddirri fadmar radi'a an yamfakka ruba'un wadanda ake shayarwa su rabu بالدرد دا حنقل قدم الرابعة باكن ميشايعوا من طماني لا تغبوا لحفي بكن تشينا لأيام لغايوا مضت وتتوشي سكوشي في غغة تكرولو لحفي بكن تشينا لأيام da kwanakin da mazat suka shuɗe mun fi girratin a sannan wa wahbati da wata kyauta kada habbas da waqi'a wadda ta watse a matsayin abu wadda na rasa ta an bani kyauta amma ne watsi da wannan kyauta kyautar ne kyautar lokaci an bani kyautar rayuwa an bani kyautar numfashi amma habbat bawa'i'a shi ga ta ta sheki kamar yadda iska take sheka abu waya a matsayin abin da na rasa waya, jam'u ba'i'a saboda rayuwar mutum ya yi kokari ya kyautata ta ya yi abin da zai amfane shi waɗannan baituta ne masu kyau in mutum ya zauna inu ha ya tsaya kalle su da kyau da iya haddace abin da zai iya haddacewa a ciki akwai ma'anoni a ciki musamman ku ji wannan bajir bizil baki wa adrik ma maza la'alla ma ya buƙa ya kunu a kun wannan baitin ko da baka haddace kowanne baka haddace shi bajir bizil baki بادرك ما مضى لعل ما يبقى يكون نافئا مش نيدو يتوانا سي إذا مبسا أغطين ورشا إذا مبسا وني وانا أبنى النار عيوة لذير أي كل لا ما هكا مسلمية كي معاملة دلوقتي لوقتي شي دي وشي هذا مبع ناشبا لوقتي شي دي وشي بع ناشبا يا ذنوب ناشبا da na sani ake yi a lokutan da suka wuce to yanzu da kake ciki shine za ka yi ƙoƙari ka gyara abin da ka rasa a baya sannan kuma kai shirin gaba idan musulmi ya zama akan haka yake rayuwa rayuwar shi za ta zama a cikin kyau abin da ya gabata zai da kyau yanzu kuma abin halin da yake ciki shine nashi to sai ya ƙoƙari ya kyautata yanayin da yake ciki sannan kuma ya fuskanci mai zuwa da hali na gari to rayuwar musulmi ta kyau kenan amma idan mutum ya kasance a ce gara jiyan shi da yau din shi subhanallah bisa daga cin addu'o'i masu kyau Allahumma ja'al yawmana khairan min an min min amsina wa ghadana khairan min yawmina ya Allah ka sa yau din mu tafi jiya kyau sannan goban mu tafi yau kyau in mutum ya samu haka يكون غده خيرا من يومه ويكون يومه خيرا من أمسه في كينا من غاني أي الباب الرابع في الموسم الرابع وهو الشيخوخة ما ليش بابي نهدو في الموسم الرابع يي بياني أكن لوقتي نهدو وهو الشيخوخة شيني لوقتي سوفا لكن يا سوفا lokacin tsufa kun ga wancan mataki ne na auna ma mutum alama ko to yanzu wannan mataki ne na shi ko mutum ya kai matsayin tsufa na mutum da sanda hmm? shi ne ce mana daga shekara hamsin zuwa shekara saba'in daga shekaru hamsin zuwa shekaru saba'in waɗannan su ne shinnu shaikuha ce husnul khatima ana fatan mutum ya zama yana ya samu kawo cikawa kaga daga shekara hamsin ka fara tattara ina ka ina ka fara tattara ina ka ina ka samu wani abin arziki ka riƙa ka koma shi take yi zama mai sulhu a unguwa zama mai lazumtar masallaci zama mai yawan ibada dama bacci a lokacin ba za ka kai da yawa ba ko ka kwanta ba za ka iya bacci da yawa ba ana yi bacci ne yawa baccin zai gaya maka yawa in ka kwanta da dare zai ga bacci ya dare ya ta dade a su ba ta dade maka ba ta zo ba sau da rigingimin rayuwa ya'ya sun yi aure wata an sako ta wata mijinta ya mutu ba jikokin sanin da an kaka maka sun cika maka gida abubuwan damuwa in tsohon ma'aikaci ne ya ritaya a ce fanshin shi sai an shiga sabon wata in ma samu kuwa ce an yi wata shida ba a biya ba ku duk damuwa ta kan mu mutum maliki ya kunu, fi awwal a tsiyatu hawa zai iya yiwuwa ya kasance fi awwal shaykhati a farkon tsufa akwai baqiyatu hawan sauran san zuciya kana jin mutane ake ci musu masu budurwar zuciya ko so akwai masu budurwar zuciya tsoho ne amma zuciyar shi budurwa ce fa yusabu shaihu ala qadri sabrihi to za a saka ma dattijo ga gudun irin haƙurin da yi domin a daidai lokacin tsufan nan farko farkon tsufa kila akwai sauran son zuciya zuciya kulluwa wa ma qawiyal kibaru ba'u fi shahawatu wa ma qawiyal kibaru duk lokacin da tsufa ya ƙara ƙarfi ضعفت الشهوة to sha'awa na rabuwa kuma wannan fa'ida ce ta rayuwa kullama qawiya al-kibaru to ضعفت الشهوة duk lokacin da ya kasance tsufa ya karfafa to kuma sha'awa ita kuma za ta raunana fala yuradu dhanbu a wannan lokacin ba bukatar zunubi kuma idan ka ga mutum ya kai wannan lokacin amma yana zunubi qala sha'ir mawaki yace taraka laka zambu fa taraktahu bil fi'li wash shahwati fil qalbi الحمد لله على تركه لا لك في تركك للذنب yace taraka laka zambu zunubi ya bakka mutaraka kenan ka bashi ya bakka mutaraka hu kai ma sai ka bashi bilbila aikace amma kuma wa shahawatu fil qalbi amma yanzu kuma sha'awar na na a cikin zuciya ka tsufa alhamdulillah ala tarki godiya ta tabbata da Allah akan barin sa da yayi la laqati tarkika lidhanbi ba godiya ga Allah ka ba da kai ka bar ba godiya ana maka bane kai da ka bar zunubin don dama ba za ka iya yin komai ba a lokacin aiki kun fahimci bai tutan abin da suke nufi zunubi ya baka ba za ka iya yi ba taraka laka zambu fa taraktahu zunubi ya baka kai ma sai ka bar shi bil fil ayakace amma wa shahawati fil qalbi kana nan kana sha'awa ina ma zaka samu dama ka yi amma ba za ka iya yi bane domin a lokacin alhamdulillahi ala tarkihi godiya ta tabbata ga Allah da zunubi ya baka lalaka ba godiya ga Allah ake yi ba akan kai da ka shi. fitar kika lidan da kuma bar zunubi barin zunubi a lokacin da mutum ya tsufa kamar ba riba sai da ka tsufa ba za ka iya komai ba mutum ya tsufa ba zai iya komai ba a lokacin so daga wannan matakin na baya mausimul kuhula shine matakin tuba anan ake bukatar mutum ya tuba fa idza ta'ammada shaykhu dhanban idan tsoho ya matsa ma kansa ya ce dole sai ya zunubi a huwa muragamun to wannan shi ne tsakantaccen wutar jahannama idh shahwatu qad kharitat domin sha'awa ta riga ta ta makance ba sha'awa ba sha'awa amma kuma ya matsa ma kansa sai ya yi wani haza qala rasulullahi sallam saboda haka manzo Allah da ya ce abu abghadul halki ila Allah ta'ala shaykhun zani a cikin halittun Allah wanda Allah ya fi ki abghadul halƙi, mafi kiyayya halitta ilallahi a wurin Allah ta'ala madaukakin sarki wane shaikun zanin tsoho mazinaci wannan hadisi ne sahihi hadisi ne sahihi da takhrijin shi na akasa imam nasai ya rawaito shi imam ibn hibban ya rawaito shi hadisin sayyidina abu huraira رضي الله تعالى عنهم من سمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربعة يبغضهم الله عز وجل البياء الحلاف والفقير المختال والشيخ الزاني والإمام الجائر مسلم هنا ألا ناكنس ينا جابادس نفنقو البياء الحلاف تنكا سواني سنكي أمامي يورن سواه ألا نفشي دشي وخنجل تاني باشي ترنكي أتنكا سوان شنكبا in mutum ya ga dama ya siya an ba zai siya bai gaba na biyun su fa alfaqirul muhtar da talauci da girman kai a talauci tsiya ga kuma girman kai ta tabburanci والشيخ الزاني سنن دسوه مزناش والإمام الجائر ده شوغباء shugaba ko miji ne a gida ake magana kansa وقال الألباني هذا إسناد صحيح على شرط مسلم خدوب سلسلة الأحاديث الصحيحة شيني أبنن أبنن شاك أحد المجلدين لايا شاكي نتلي شدا لتلاتين بقية شيني حديثي نتلي أكدا ستين دا أكو سلسلة الأحاديث الصحيحة حديثي نسهيش من غاني ومنهم دغتيكين أوفا بي من يقصد المغاغمة أقول ليس نفن قد كان تدرس فيلبس الشيخ الخاتم الذهب كيف جسمه يا جياسا زوب الزيناري هذا زوب الزيناري حرام النيخو نمج يسا شو مباين كذا نشي وش حرام ومطلوه يسا فالويل لمن لم ينحه شيبه عن عيبه فالويل لمن لم ينحه شيبه عن عيبه bane azaba alawadarai ala wadare su tabbata liman lam yanhahu shaybuhu an aibihi wanda farfarsa bata hana shi aibi ba bata hana shi zunubi ba ma za ka illa li khalalin fi imanihi wannan ba wani abin da ya ja masa face gibi da yake da shi a cikin imaninsa ya sami gibi a cikin imaninsa shi ya ja masa haka wa qad yaqulu shaykhu alimu wataƙila tsoho ya ga yana da ilimi sai ya ce ilmi ya dafa anni ai ilimi na zai tunkuɗe mana azaba ranar lahira wa sa'an anna ilmahu hujjatun alayhi ya manta cewa ilimin sa hujja ne a kansa ilimin da kai amfani da shi ba ranar lahira ne yake da maka hujjatun alayka wa alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun fi an-nar qabla ubadil wasan sai an sa malami a wuta sannan za a ɗauko mushrikai a sa su a wuta to kaga wannan mataki ne mai ban tsoro kaga mutum ya tsufa amma kuma bai kama Allah ba Allah ka shirya ta wannan shi ne wallahu